رب موسى وهارون Ubangijin Musa da Haruna shi ne wanda ya cancanta a bauta masa, ba waninsa daga cikin allolin ƙarya waɗanda ake riyawa ba.